jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ba yi wa adalci ba yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya bin gadon marayu da dai sauransu a yau za mu fara duba ƙorafin watsafin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nakasassu a birnin abuja ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashim gumel Sabon shirin zai leƙa cibiyar gyara ɗabi'ar nakasassu ta Abuja da ke wari, Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai a Abuja don daidaita ƙwaƙwalwarsu. A kuma koya musu sana'o'i da kuma ba su jari don samun dogaro da kai. Biyar daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i sun tunkari shirin nan. Suka ce an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma hana su albashin watanni da dama. Ma'aikatan sun ce ba kawai su kora ko rashin samun albashi ba ne, a'a. Sun zargi shugaban cibiyar da cin zarafin waɗanda ake ajiyewa a cibiyar. Tare da keta haddin mata da ma matakan da suka kai ga mutuwar wasu daga waɗanda ake gyara wa ɗabi'ar. Lamarin da shi shugaban ya musanta wanda kuma za ku ji daga bakinsa. Amma da farko bari mu fara da jin korafin ma'aikatan. Sunana Aminu Yusuf Ibrahim. ni ne admin officer na fct vocational rehabilitation center amma wanda yake aiki ko wanda aka sallama wanda aka sallama. Faɗa mana ku biyar ɗin nan tun yaushe aka ɗauke ku aiki. Eh mu biyar ɗin nan da ni Aminu Yusuf da Umar Audu da shi Abdullahi S Angulu da William Benjamin da shi kuma eh, Umar Lawal an ɗauke mu ne a 2011 muka fara aiki a February 2011 muka fara aiki kuma muka yi aiki har zuwa September ba a biya mu ba da ba a biya mu zuwa September ba muna bin su eh, eh, su FCT kenan muna bin su dama da aka commissioning sentence shi dan minister senator Bala Abdulkadir ya ce a contracting na workers su fara so that the center will be functioning sai aka ɗauko mu da aka ɗauko mu sai muka fara aiki ba a biya mu ba da muka kai wata tara sai muka complain ma principal sai principal ya je magana da secretary na sds a lokacin sunanta blessing ono ita kuma blessing ono din sai ta ce to ai tana da eh, ngo sunan ngo saplan sai ta ce to da ta sa saplan su fara biyan wa'annan staff sun mu goma sha uku ne social development eh, eh, social development ita ne secretary din blessing ita wata yar jihar benue din nan yar benue ce ita ne daughter ta karba daga wajen hajji habiba kalgo ita ce ta karba so sai ta aka fara biyan mu da aka fara biyan mu after september kenan 2011 aka fara biyan mu aka biya mu 2012 aka biya mu 2013 aka biya mu 2014 muna ci gaba da aiki sai 2015 april 28 2015 sai aka daina biyan mu lokacin da aka canza administration saboda sun ce safulan yanzu fct ba za ta synergizing da safulan ba kuma Why Chaplain? It's ne Society Against uh, Child Labor and Prostitution in Nigeria. Idan da su aka haɗa gwiwa ana kula da ana kula da center din eh ana kula da center. Da Chaplain ta ta dissolving sai ta wuce. Sai aka turo mana tawagan director assistant director da wasu daga social welfare a area 10 suka same mu a center a Buhari sai suka ce mana to su sun zo ne su assuring din mu cewa dama mu ba staff na ba bane. Saplan kawai ta ɗauka ne saboda FCT could not pay us. Saplan kuma ta zo ta ɗauka. So sai mu mu ci gaba da zama a santa muna aikin mu muna duba yara da sauransu amma tunda da ba a biyan mu su ba za su hana mu ba in mun tashi daga nan mu je mu nemi abin da za mu ci tun da dai ba za mu mutu ba kuma muna da bukatu muna zuwa muna zuwa shikenan sai muka ci gaba da aikin bayan sun ba mu karfin gwiwa cewa ai sun dauka leta mu sun kai establishment a area 3 yanzu saura final decision ne a sani a ba mu famin letan mu a fara biyan mu muka yi murna muka ce mun gode suka ce ma abin da da suka zo sun zo mana su mana screening ne suka mana screening suka ga muna nan da sauransu da takaddunmu suka wuce to tun da suka wuce sun ba mu karfin gwiwa mu kuma muka ci gaba da zuwa aiki da eh, lokacin da suka zo bayan 2015 kenan 2016 muka yi aiki throughout babia 2017 muka yi aiki throughout ba biya sai malam Umar sai je samu muka samu principal muka yi meeting da shi muka ce to sa gaskiya mutanen nan fa sun ba mu assurance har yau ba a biyan mu mu kuma muna aiki kuma muna da bukatu amma ba mu da abin ma da zamu ci sai ya ce dan Allah ba da ka tashi ka je ka nema mana hakkin mu ba sai tashi sai buga tebur ya ce to ba zan nema muku hakkin ba in kun isa ku je ku nema hakkin ku da kanku shine mun kuma muka tashi muka je muka yi mitin da muka yi mitin sai muka nema namban Abuzar eh, eh, shine PA na FCT minister kenan sai muka ce muka zo FCDA muka same shi muka ce sa don Allah don Annabi muna da problem ne eh, game da FCT ah, rehabilitation center kuma yana kasan office na misa ne da muka shigo ya bamu audience sai ce to mu je mu rubuta complaint namu in writing sai muka je muka rubuta complaint namu mu goma sha uku a santa sai bayan wasu watanni haka sai shi principal din ya kira mu sai ce letan nan da kuka sunan eh, shi eh, comrade bala musa tsoho sai shi comrade bala musa tsoho ya kira mu ya ce letan nan da kuka rubuta ina jin haushinku letan nan fa ya yi aiki yanzu har minista ya approving za a biya ku 18 months muka dinga murna muka ce to sauran 18 months din fa ce an biya mu first 18 months din sai eh, subsequently za a biya mu wani 18 months kuma muka dinga murna da aka zo sai wata rana aka kira sai shi ya turo a auditor shi da ya kira auditor sai ya zo auditor ya zo da yamma kuma mu muna aiki ne daga safe zuwa 2 o'clock da muka fita muka je neman kuɗin mu sai da auditor ya zo sai aka ce mar to ya kira duka staff din shi sai mu biyar din da muka rubuta first complaint din ma minister din sai ce ai mu we rebel against him mun boycotting din shi mun kai shi kara a sama therefore shi zai dilin da mu sai gaya ma auditor ya ce mu mun absconding kuma ranar ma tsakani da Allah mun zo aiki dukan mu eh wato ma na ba kwa zuwa aiki eh wato ba ma zuwa aiki kenan to ya kuka kare E da abin da muka kare shine da aka zo aka biya sai aka biya mu 6 month kadai sauran kuma aka biya su 18 month complete da aka biya su 18 month bayan kwanaki bayan kwanaki sai muka ce na dada kiran meeting within the staff sai muna zuwa center din da na kira meeting din ce to kun ga an ce za biya mu 18 month amma an biya mu 6 month kun ga i need to write another letter in je in kai mu minister so mu hada kuɗi a bani kuɗin moto dan sai mun hada kuɗi ne sai daya daga cikin su ana ce mar Linus da Cool yace gaskiya oga minu ku yi hakuri ku gafarta mana mu an kira mu mu sauran mun negotiating da principal za mu bashi wani abu an biya mu 18 18 month ne ku ne kadai aka biya ku sisifon ku biyar kafin mu kawo muku ci gaban korafin gwagwarmayar da tsafin ma'aikatan suka sha har ma da zargin cin zarafin da ke faruwa a cibiyar ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban cibiyar gyaran ɗabi'ar da ke wari wanda ma'aikatan suka zarga kamar yadda kuka ji wato bala musa tsoho To wannan magana ba gaskiya ba ne ba kuma haka take ba. Abin da ya faru kaga na farko dai ni bani daukan mutane aiki bani da izinin dauki mutum aiki to tunda bani da izinin zan dauki mutum aiki ya za a yin kore shi aiki kuma amma a gaskiyar magana abin da ya faru kamar yadda nake gaya maka biyu daga cikin su kanne suke a gare ni family mu daya abin da ya faru dukkansu ba yadda za su yi ba su da yadda za su yi aiki da sauransu lokacin kuma ana renovation za a fara senta din nan ta ci gaba da aiki uwayensu suka yi mun magana ga yayansu ba su da yadda za su yi nace kai yana da sana'a ya ce ne eh, sana'a sai yin takalma nace to shikenan idan Allah ya yarda in har wannan abun zai tashi zan ba da shawara a dauke su tun da sun yi aiki har aka zo aka yi wannan abu aka gyara santa aka yi komai aka ce to ita sakataren mu wato blessing onu sai ta ce to ya kamata abubuwa su fara aikanta ma kafin shi minista ya zo ya buɗe wannan wuri sai ce to shikenan yanzu nemo wanda za su yi kenan ta ce mai yana eh, ta to shikenan na nemo su duka ma'aikatan wanda dama can kafin lokacin da na fara muka fara santar nan lokacin yan rufai akwai waɗanda na sani wasu kuma sun mutu wasu kuma suna da rai to a ta hakan muka samu wanda muka samu wanda za su koyar da waɗannan sana'o'i shi aminu bai da sana'a da zai koyar amma muna da buƙatan ko da secretary ne na fahimci fine kai kuma umar ka iya yin takalma ya ce eh, shi kenan magana ta gare sannan aka samu williams williams shi kuma yanda na san williams ta dalilin abokina yana nan yana aiki a law school dalilin shi na san shi ya san kwamfuta da sauransu aka ce kwamfuta na ce fine dukansu yadda na same su kenan aka samu masu da telo angulu da kuma wanda yake koyar da embroidery suka zo nan ah, senator bala ya zo ya yi commissioning center a gaban su sanato uh, balaye alkawarin take Grand da zai dinga bayarwa wanda ba mu gani ba anyway ba shi ne ma magana ba so muka fara wata daya wata biyu ana ci gaba da training sai na ga to ni kam already dama ni ma'aikacin gwamnati ne dama tun farko so sai na je sai na sami director ina which a uh, ayele kake na wannan lokacin Sai ce mata to madam waɗannan wanda suke koyar da training din nan yaya batun salarin su yake Cin za a ɗauke shi dai automatic a basu employment ko kuma yaya ta ce ita ba abin da za ta iya cewa in je in samu blessing omi na tashi na je na samu blessing omi ce madam to maganin training da muke yi gashi maganin payment da su sauransu sai ta ce okay haka ne ba in je in samu coordinator na subclan that is society against uh, child abuse prostitution and the rest a wannan lokacin don an contracting aikin na je na same ta na ce mata to gashi gashi sai ta ce eh, ta mata magana saboda haka in ba da sunayensu na ba da sunayensu that was i think around 2012 shi kenan muka ci gaba da aiki suka fara biyan su ana biyan su har shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ashe dama contract din tun da ba da ne aka yi ba contract din shekara hudu ne aka je maganar renewal aka yi to bayan an yi ne sai ita blessing onu ta secretary a wurin so at the end of the day dai sai aka gane cewa to the best thing kawai shine za a yi terminating wannan contract so aka yi terminating contract Masu sauraro, kamar yadda ba kammala sauraron korafin waɗannan ma'aikata na gidan gyaran ɗabi'a ba, haka ma shi kansa wanda ake zargi akwai sauran martani a bakinsa. Sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasira da Mai Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC, nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. thank you